taron kwanaki ukun da ya tattauna hanyoyin nemo maslaha game da abubuwan da ke kawo rikice-rikice da kuma hare-hare ya cimma matsayar yaɗa fahimtar juna tsakanin mabiya addinai a Najeriya baki ɗaya. Pastor James Mobelware shi ne jagoran cibiyar da ta shirya wannan taro a garin Kaduna kuma ya yi ƙarin haske. a dalilin shirya wannan taron shine mun kawo malamai ne na islamiyya malamai masu koyarwa a coci coci da kuma manya-manyan limamai masu jama'a domin a sayin da za a dinga sarrafa magana don a taka wa birki ga waɗanda suke so su wuce iyaka ko kuma suna da ra'ayi mai tsauri akan addini kuma a san irin harshe da za a iya magana da shi don a dawo da hankalin wani suka riga suka tafi sannan su malamai kuma su koyar da darsuka wanda zai hana mutum ya shiga irin halin wuce gona da iri a addini ma'ana ya zama ko yana ta'addanci ko da na addini ko ta kabilanci ko da ta siyasa a ga yadda malamai za su taka rawa a zo a gani kuma a ga cewa aikin da suka yi ya amfani shi sa aka zo nan mahalarta wannan taro na kwanaki uku a jihar kaduna dai sun ce irin wannan taro ka iya din ɗauke barakar da ke tsakanin wasu mabiya addinai. Imam Tukur Almunnar na cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Zukata su yi nisa da juna saboda faɗace-faɗace, wuraren zama duk an rarraba su an ware ga na Kirista can ga na Musulmi can garuruwa ma waɗannan sun tada waɗancan waɗancan sun tada waɗannan. Banzata akwai taron da wani zai kira ya gayyaci waɗannan a ƙarƙashin tutan musulunci su zo ko kuma su su gayyaci musulmi. To al'amari ne wanda yake da kyau alal akalla ko dai babu komai na zauna da wani da nike jin labarin shi din nan shi ma ya zauna da wani na tsawon kwana uku kana iya fahimtar halin wane ko akwai abin da ake faɗa game da shi mara kyau to cikin kwana uku dai kana iya gane waɗansu ɗabi'u da halaye wanda tsakani da Allah yadda da ake nesa ba zai baka wannan ba. Babban burin wannan taro dai shine nunar da malaman addinai bukatar da ke akwai wajen ganin sun jawo mabiya wajen ganin ba su ga halin ta'addanci ko ta da hankalin al'umma ba. kuma rabaran mai lafiya sha da lafiya ɗaya daga cikin malaman addinin Kirista da ya ce wannan manufa ita za su ida wurin mabiya. Wannan taro ya kayatar kwarai domin ya ja hankulanmu mu gane ba nufin Allah ba wani ya kasance da tattalin ra'ayi har zai ka inda zai dauke sanda ko wuka ko wani abu ya ma wani an kuwa ja hankulanmu mu kasance malamai ne wanda za mu dinka jan hankula mabiyanmu domin mu yi tafiya bisa ga koyarwa littattafai da muke da su domin a cikin littattafai nan ba wanda ya goyi baya a yi wannan ta'asan ba Dama dai wasu masana harkokin tsaro na ganin dole ne al'umma su rinka shimfiɗa shirin fahimtar juna tsakaninsu da nufin ganin sun magance matsaloli na tsaro ba sai lokacin da aka samu rikici kuma a tsirawa gwamnati ido ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.